waɗanda suke kururuwa akan ya ɓaci annabi wallahi ba wadda ya kai su zubar da kima da munanan maganganu akan manzan Allah sallallahu alaihi ba wadda ya kai su munanan magana akan Allah munanan magana kan manzan Allah sallallahu alaihi wa mu yi magana akan na kwanan nan da ya faru ɗaya daga cikinsu yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan kaka yana siffanta manzon Allah ya kira annabi hankaka ya kira shi da waɗansu tsuntsaye ɗin uwa don Allah don Allah mu buɗe zuciya idan abin da muka fahimta nan shi ne Allah ya tabbatar da mu a kansa ya kashe mu idan kuskure ne Allah ya ganar da mu dai don Allah ku da zuciya ya siffanta annabi da sun tsuntsaye ne daga cikin tsuntsayen akwai ta za mu zo mu yi darussa kowanne tsaya a cikin tsuntsayen da siffanta annabin mu yi magana a kan mu ɗauki hankaka doktor hankaka ka ajiye maganar addini a hausance al'adar hankaka mafi munin al'adar hankaka sana daga cikin ɗabi'u da halaye na hankaka mafi munin ɗabi'un hankaka saka da wannan hausawa suke mai kirari mai da ɗan wani naka duk wanda yake kiwon kaziya halin hankaka duk wanda yake kiwon agwaji ya san halin hankaka ɗaya daga cikin sharrin hankaka shine fatan ƴaƴan tsiyako na bayin Allah idan kan masallacin nan akwai hankaku da suke zaune a kai duk eriyan anguwan nan ba inda wani tsuntsu zai sa kwai wa'annan hankakun ba je sun ɗauke wannan kwan ba da kaji ake hankaka mai ɗan wani naka da yawan mutanen mu sun dauka in ya dauki kwai din yakan je ne ya a a'a yakan ɗauka ne ya je ya rubar da shi a cikin ɗakinsa idan ya rube ƴaƴansa da aka kyankashi sai ya fasa musu wannan baragurbin kwai din suna ci ba ya taɓa bari koyaye na sauran tsuntsaye da su ilimi da shi bayi bari ɗan tsako na bayin Allah yanzu wannan dabban da a hausance hausawa sun yadda hankaka mummunan abu ne ya kamata a siffata annabi da hankaka Muhammadawa kuna ina aka yi wannan magana don Allah jama'a kun fahimta wannan ba ba a larabce ba a hausance taken hankaka ne da dan wani naka ba wadda ya jahilci hankaka yakan saci 'ya'yan akon mutane da koyayen sauran dabbobi to yanzu wannan dabbar ta take da wannan sifan ya kamata a sifanta annabi Muhammadu da shi me yasa ba mu ga kun yi zanga-zanga ba me yasa ba mu ga kun yi rubutu kun je gidan gwamnati ba mm. me yasa ba ku ce za ku ɗauki mataki an siffanta annabi sallallahu alaihi wa sallam da hankaka ba mm. yanzu maganar malam lawa munin ya kai a duba manzon Allah a cikin shi hankaka to ka ajiye wannan a bangaren Hausa a musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ne kamsun minat jawabi kunna, fawasik annabi ya ce akwai waɗansu dabbobi biyar dukkan su fasikai ne tsayen banza annabi muhammadu ya faɗa daga cikin annabi ya ce albura akwai hankali don allah kuna fahimta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kamsun bin dawabi hadisin bukhari da muslim ah. yace akwai waɗansu dabbobi biyar kulluhunna annabi yace duka biyar din nan sun tsayan banza ne a cikin ah. ya kirgo bera kunama mahaukacin kare ah. shirwa da hankali Allahu akbar yanzu a musulunce hankaka yana da rana a hausance hankaka yana da rana yanzu mai kaunar annabi aka nuna annabinsa aka ce mai hankaka an faɗi magana mai kyau amma yaya ba ku tada tsuminku akan malam Mansur da ya ma annabi hankaka ko ba ku karanta hadisin da annabi yake hankaka fasiki bane ka je ka duba sharhan hadisi malamai sun yi sharhan hatta nau'in hankakan da yake da wannan baki da fari din ina shi irin hankakun mu ba ku karanta hadisin da annabi ya fi hankaka yana daga cikin dabbobi fasikai ba annabi ya ce ya tsatunna filfilli wal haram ya halatta a kashe a cikin harami da wajen harami ba ku karanta annabi ya ce hankaka fasiki ba ne kuka ce wa annabi hankaka ba ku iya rubutu akan wannan ba ba ku iya zanga-zanga akan wannan ba ba ku wasa makamankun da kuka wasa akan a akan wannan ba yanzu wannan munin wannan munin zance don Allah ya kai ma wadda kuma yake ce ma wannan malamin maulana ya zo ya daga jijiyar wuya akan wannan maganan in ba kin Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ma hankaka ka ɗauke duk wani karatun addini a hausance aka ce hankaka kirarin ku ya ce me da ɗan wani naka yanzu ya kamata wannan dabbar siffanta manzon Allah da ita to ina tsumin ku yake ku Muhammadawa ina son annabin yake an siffanta annabi da wata dabbar da take kwashe 'ya'yan kajin mutane yan wana kuna fahimta akwai ɗayan alƙarmawi yake cewa idan ka yi mafarki ka ga katon rakuni to manzon Allah ka gani idan ka yi mafarki ka ga katon rakuni ka rakumi yadda annabi ka gani man jarumi bari ka ce da abin yake shi manzon Allah wallahi duk duniya ba wanda ya isa annabi ya rikida a cikin ko a mafarki in wani kuma yin manzan Allah duk duniya ko a mafarki ta ga sifar sayidina abubakar aka ce masa annabi ne ba hannu domin abubakar ya kasa annabi shi da fitar masu girkin fahimta wato shi annabi shakurdun ne ba ta inda ba ta inda wallahi ko mala'ika annabi bai fito a cikin sa Allahu akbar barra ibn ati yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nas waj'an wa khalqa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyan fiska shine mafi kyan diri da halitta wallahi duniya ba wadda ya isa annabi ya rikida a kasar saboda shi ne shakundu shi annabi sai dai a ce sayidina ali na kama da shi to an kara masa sayidina ali daraja sai a ce na na fatima tana kama da shi an kara mata daraja sai a ce hamza yana kama da shi duk dage wandunan mu da muke ba muna so mu yi kama da shi bane to shi kai ka kasa shi kuma ya kwaikwaye ka yi kama da kai amma kun fahimtar kyau kun fahimta da kyau tun kan a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ba da labarin manzon Allah cikin littattafan da suka gabata Abdullahi bin Salam da Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ku kama ya'rifuna abna'ahum yace waɗanda aka ba su littafi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su Abdullahi bin Islam yace ni na san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sama da yadda na san ƴaƴan ciki Yake domin ƴaƴan ciki na ina sanin su ne bayan an haife su shi kuma tun a karatun littafin mu na san shi na san sifofin sa tun annabi na yaro waɗanda suka karanta sifofin sa a cikin at-taura da injila suna kamuwa da annabi sukan gane wannan shine annabin karshen zamani shi bai canza ba ba zai kuma shiga kalan wani ba bai canza ba kuma ba zai shiga kalan wani ba shi din nan da aka ba da labarin shi ne a haka ya girma a cikin kamalarsa a haka ya rayu a haka ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ni jama'a kuna fahimta shi yasa Muhammad bin Sirin idan kake kai mafarkin annabi sai ce to ka zo ka tambaye ka ya ka ganshi idan ka zo da wani kwatance yadda ba haka annabi yake mutum ce ba annabi ka gani ba